الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قواعد الصلاة باب فرائض الوضوء باب فرائض الولاء أما فرائض الوضوء فثمانية أما فرائض الولاء ولا تقبل نعم أولها النية anniyatu fardu na farko daga cikin farillai niyya farilla ne to hmm. da annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa inna innamal likulli imrin ma nawa lalle dukkan ayyuka suna tabbata ne da niyyoyi ko lalle da abin da mutum yayi niyya yake samu a gane farko niyya farilla ne na wal ma'u tahur da ruwa mai tsarki ruwa mai tsarki ba farilla ne huwa al-mutlaqul ma shine ruwa saki ba kaidi ah, ruwa saki ba kaidi shi ba farilla ne an ce saki ba kaidi wato an saki abin kawai an ce ruwa ba mai kaiji ba ba a dabe kai shi ba ba a ce ruwan nono ba ko ruwan zoɓo ko ruwan madara kaga in an ce ruwan nono ko ruwan zoɓo to an mai kaiji kawai an saki wato an ba wajen da ce saki ba kaiji an saki abin kawai ruwa ba a mai kaiji da wani abu ba ku gane da zarar an mai kaiji da wani abu to ba za a yi alwala da shi ba ba za a zo a siyo zoɓo a yi alwala da shi ba inda malik ko a siyo tsimi a yi alwala da shi ba saboda wato shi an masa aiki kuna da wani sai dai abu hanifa shi abu hanifa ya halatta yin alwala da tsimi kamar a yanzu mu ce ya kama ce yanzu da yana raye da zai halatta yin alwala da mineral zai iya siyan fanta ko coca cola ko mirinda sai ya alwala da shi shi abu hanifa wannan shi ne mazhabansa shi kuma tambayar da abu hanifa ke yi ruwa idan mai tsarki ne mai tsarkacewa sai yi zo ya shiga ciki wane ne ya hana a yi alwala da shi hmm? shin kana da nassi da ya hana a yi alwala da ruwa wanda wani abu asalin ruwan mai tsarkacewa ne sai abu mai tsarki ya shiga cikinsa ba da yasa ba idan mutum ya yi alwala da shi ya yi shi abu hanifa yana ganin cewa baya halatta ka yi aka yi taimama sai in baka samu ruwa ba to idan mutum bai samu ruwa ba sai ga ana siyar da coca cola ko ana siyar da banta kawai ya siya banta naira ɗari da hamsin ko kaza kawai alwala da shi to shi bai a shi ne bai rikon shi abu hanifa kenan ce walam ta ji duma'an fata yamma idan ba ku samu ruwa ba ku yi taimama na da wani ko zo saboda haka shi abu hanifa ga fahimta shi amma fahimta na jumhur na malamai wato shi ruwa shi ne duk abin da sunan ruwa ya gaskata a gare shi ba tare da kaidi ba ba kaidi na ba ta gane yawwa su goma malikiya suna ganin ruwa idan ya yi tsada to mutum ya ajiye tayoma da ruwa ya yi tayoma a mutum ya ajiye alwala ya yi tayoma to da ruwan ya yi tsada yanzu a ce yanzu fanta 150 ko 200 ya yi tsada da yawa ko zuwan wata a wai su da suka ce a duba tsadan a su suka ce a yi amfani da shi ta bangaren tsada ma malikiya ba su da amfani da shi ba a gari kaga zuwan wata kuma shi nawa ne yanzu babban ɗari biyu ne to kaga babban ɗari biyu to in baka samu ruwa ba za ka iya sun zuwan wata malikiya suka ce a'a ya yi tsada da yawa ya eh, yi bai halitta kun gudun kana na'am wa gasul yadaini ila al-mirfaqaini in za ka salloli guda biyar kenan dubu ɗaya ba kenan gaskiya ne da wanke hannuwa zuwa gwiwan hannu wanke hannuwa zuwa gwiwan hannu farilla ne wa masu jami'in ra'as da shafin dukkan kai gaba ɗaya farilla ne a gani khilafan da shafi wa abi hanifa wa ahmad bin hanbal wa'annan suna ganin imamu shafi yana ganin Allah da ya ce nan ku shafi kawo kanku wannan bawon din tsaho hudu rubutu kuma nan wannan bawon din littafi to shi a ce tattafi din nan karanci abin da ake so kawai ka shafi ko da filalan gashi guda ɗaya ne da mutum zai ɗan taɓa ruwa sai ya har kawai a wajen imamu shafi ya shafi kai sauran suka ce mutum ya shafi rubu'ur ra'af ya kasa kai hudu ya shafi kwata to wannan ya shiga cin wani tsohon da uzukum imam malik ya ce a'a wannan bawon din ba tarbidiya ba ce ba'un ce lil ilfaq saka ba'un ne wanda yake nuna mutum ya lika hannunsa ya shafi kansa daga farko har ƙarshe an gani kuma wannan mazhaba ta malikiya ita ce sahih cewa ka shafa daga farko har zuwa ƙarshe kamar yadda manzo Allah yake shafa inda kamar yadda aka faɗa cikin ruwaya wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara wa fi lafazin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihi ma ila qafa thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min kaga wannan ya nuna ga irin alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam ashe mazhaban maliki a ita shi daidai a wannan matsala na shaban kai an gare ku Allahu a'lam wasallu rijlain ma'al ka'bayn farru da wanke kafafuwa guda biyu zuwa idan sawu kafafuwa zuwa zuwa kai zuwa ma'alle ka'abai ne eh tare da idan sawu farilla ne shi misali wal fawru wal muwala da gaggautawa wa huwa shine al muwala gaggautawa farilla ne idan mutum na alwala wato ya tsaya ya wanke kowane gaba da kyau amma yana gamawa daga wannan gaba kare ya bata lokaci shi ma nan fawru mutum yana wanke fuska kada ya tsaya wani fira ko ya yi jinkiri har fuska ya bushe kafin ya wanke hannu kun gani wannan shine ma'anar fauru ba wai ana nufin yi shi ba shi mutum ya ta gaggawa yana sauri yana sauri har ya bar rum a wasu wurare la ka tsaya ka wanke fuska da kyau ko ina ka wanke bayan ka gama wankewa kana gamawa ba ba lokaci shiga na gaba da ka zo ka wanke hannu kana gamawa ba ba lokaci shiga na gaba shine ne shafan kai kana gama shagon kai ba da lokaci shiga na gaba shine wanke kafa da mutum zai yi jinkiri bayan ya wanke hannu sai ya bada lokaci ya yi tafira har gaba ta bushe a nan wajen ya bar walfauru a nan wajen to malikiyar ka ce alwalan ya ɓaci da wannan fahimta ta cikin maza wa malikiya ba wai ijma'i bai Eh, akwai daga cikin malikawa wanda suka saba akan wannan sannan abu hanifa da su ahamar suna ganin walfaulu ba dole bane in dai mutum ya riga ya wanke wajen ko da nan gaba wannan gaba ya bushe kawai ya ci gaba da zauren shi eh. um, wa kaunin jisiri ɗayira da kasancewan jiki mai tsarki kasancewan jiki mai tsarki farilla ne shi ma wannan kuma ba ittifaqi bane inda Sheikh al-Abhari a wajen Sheikh al-Abhari ne kadai a cikin maliki yake da wannan fahimtar hmm. me yake nufi a nan wajen idan ya zama to akwai yaro ya mun fitsari a nan wajen a kirji ban wanke ba zan yi alwala to a wajen sauran malamai suna ganin za ka iya yi daga baya bayan ka gama sai ka wanke wajen da ya sai sallah eh najasa ce khabasi ne kamar ka yi alwala da sai ka saka fitsari ya alwalanka ko mutum ya yi alwala sai kaban shi ya faɗa kwata ya alwalan shi alwalan tana nan zai dai mutum ya yi sai dai mutum ya wanke wajen da najasa ya sama kun fahimta wannan amma shekul abahari yana ganin cewa ba idan akwai najasa a jikinka alwala bai yi ba dole sai ka wanke najasan kafin ka fara alwala kun gane wannan ko to wannan fahimta ce ta shekul abahari daga cikin malikiya to duk wannan muna ƙara nuna muku ku gano yadda abin yake shi addinin musulunci ba ka ɗaukan addinin ka miƙa ma wani malami ka ce da abin da ya faɗa shi za ka yi ta bi shekul abuhari ɗalibin dalibin ne amma fahimtar zanen wajen nashi ne da kanshi ashe idan kana tare da malami sai ka fahimci yana da wani fahimta wanda ba kai kana ganin kai alaka ba ka tare da fahimtar kuma ga hujjojin ka sai ka ajiye magana malamin ka ajiye magana ba ba ba kiyayya ba tsakanin ka da shi kun yanda wani ke cewa ai dole ne abu malik to ɗaliban malik ma ba su mai da shi dole ba za ku iya gani don akwai a cikin mutasar muna karanta mutasar mai mutasar na jiya ne ma mai mutasar zai yana cewa wato an so suna wato suna ne mai karfi ba na manta ba in ka je masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ana son ka je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ne wato kai sallah a musallan nabi wato wurin da annabi yayi sallah eh, wato ka tsaya ka duba a ina ne manzo Allah yake sallah a Madinan zai na nafila a ina ne manzo Allah nafilan shi to sai Malik ya faɗi wani waje shi ma Ibn Qasim sai ya faɗi daban da na shi ce yana ganin ba nan bane ga inda manzo Allah ya sallah to nan me ku fahimta kaga shi ɗaliban malik kaga ibn qasim shine babban ɗalibin amma idan wani lokaci idan yayi ijtihadi ibn qasim ya ga ba dai bane yakan gina shi kuma rik kaga an haka ce malikiya zai ce malikiya wanne idan aka ce ai ka saba malik to ai ɗaliban shi su kansa ba suna saba mai a wurare daban-daban suka fara eh idan ka nuna cewa saba wa malik ai laifi ne suka ce to ɗaliban suka fara yin laifi na cikin shi ma a yi kokari a wanke ɗaliban tunda suna suna da za ga wani lokaci kawai yin basmala ana basmala da aza a cikin sallah ko ba a yi malik a cikin magana da ya shahara gare shi ba sa yi ba a yi amma mafi yawan ɗaliban zan akwai masu cewa wajibi ne ma a yi ibn maslama ya ce dole ne wasu sun ce mandu yin basmala da aza mustahabi wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza kaga wannan ya nuna mana addini ba ba na wani bane kar ka tsaya kawai ka bi mutum kawai baka san dalilin shi ba na'am to almuhim dai shekul azhari shi ke da fahimtar wai sai jiki ya zama mai tsarki abahari sai jiki ya zama mai tsarki sannan kai abin nan in akwai najasa a wani waje a jikinka sai kai alwala ba tare da ka wanke wannan wajen ba alwala baya ne in ta tsarayi da wuzo farillan alwala sun kare project da ba ta wanda suka project akan shi littafin nan binciko wanda ya yi kaza gaskiya ban san wanda ya yi project dangane da binciko shi wanda ya wallafa littafin ba da malaman zaure suka ce wai shi kawai aljani ne ya rubuta shi eh, wai Aljani ne ya wallafa falita ga suna da amfani da littafin da malami Aljani ya rubuta a gani har yanzu babu wanda zai iya gaya ma cewa tsawai ga wanda ya wallafa shi ba sani ba kuma zai yi wa wani dan adam ne mutum ne amma bai san ma a san shi kawai ya yi Allahu a'lam mutane kala kala ne na muji na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kama ila ila salisatin fil nafila duk wanda ya miƙe zuwa ga raka'a ta uku a nafila ya miƙe zuwa ga raka'a ta uku a nafila nam fahimta zakkara abalar ruku idan ya tuna kafin ya kulla ruku nan bai bari kenan ya bar zaman tayya ya miƙe zuwa ga raka'a na uku zaman tahiyya ya barta da ita kanta tahiyyar a ganta in ya tuna kafin kula ku sai ya dawo wasu da ba da sala sai ya sujada bayan sallama ya dawo ya yi sujada bayan sallama to ya dawo ya zauna din ya yi sai ya kuma a gani sai ya sujada ba ji a nan wajen ba din bai zai yi me ya kara kaga tashin nan da yayi ya ƙara wani abu tunda ya dawo kuma ya zauna wannan miƙe wanda ya din nan shi ne ƙari tunda ya ƙara wani abu zai yi ba'adi na'am wa in aqada salisa kama da idan ya kulla a ta uku ba eh, ya riga ya wuce bai dawo ya zauna ba kawai ya zarce sai zama anan wajen ya bar tahiya da zama zama domin ta yanzu nan ba'adi zai buƙa bi wa zata rabi'a eh. kaga nan ya rage ne ko sai ya ƙara raka a ta hudu sai ya yi jada kafin sallama kaga nan saboda ya rage ta ya yada zama domin ta bikilafin farilla sabanin farilla inda farilla ne fa wuyar su mata kara idan farilla ne zai dawo duk sanda ya tuna wani ba da sala sai ya jada ba a ji wa man nasiya rumato a farilla ma mai aka ce mutum ya zanci ya wuce bai dawo ba ya cika biyan ba ne ya ya sallame ya cika biyu ya cika biyu ta na ga shi da ya yi raka a biyu kenan ka duba ya ya ya bai ya sallama sai ya miki kaga na wajen mai ko ya sallama sai ya miƙe shi ne kaga na wajen wani miƙe wanda ya yi aka ce ya ci gaba ya ƙara na ke ƙaro na hudu ya ƙaro ya zama na hudu eh, eh, ya riga ya kula na uku ya yi ya manta bai yi sallama ba kan su malikiya salatul layl masna masna ne kuma je raka biyu sallama raka biyu sallama raka biyu sallama to shi da ya raka biyu sai ya manta bai yi sallama ba eh to sai ya tsara na uku a gano wannan to kaga ce to in ya tuna kafin ya kulla ruku sai ya dawo sai ya jira bayan sallama to me ya yi na ba'adin a cikin nafilin kaga ya tuna sai ya dawo sai ya sallaman shi to amma idan ya riga ya kulla na uku kawai a nafila din kawai sai ya ci gaba da sallah ya kara na hudu sai ya sujada kabilar salam to me za zai kabulin tuwa gari rashin tayyar ne wannan shi ne eh, in lalura ya kama makarun shi ne zuwa mazhaban wasan suna kiran ta mazhaba na wasan wannan mazhaba din a wajen malikiya makarun shi mutum ya hada da hudu amma in lura ya kama za a iya hada wasu bikilafin faruwa. sabanin farilla fa inna huwa yadaru mata ma zakara in dai farilla ne sallah ta cika a farilla in sallah ta cika ya riga ya yi raka'a na nau'in asuba ne misali ya yi raka'a na biyu mai hukun ya yi sallama sai ya wuce zai yi na uku kawai duk sanda ya tuna kawai zai ba magana ya kara ta abin nan kawai ya zauna abin ko ya kulla ma mai uku wani zuru ba da sala sai ya yi sujada bayan sallama ومن ya rukunan minan nafila duk wanda ya manta da rukuni daga cikin nafila kamar ruku'u rukuni ne to sujada ma rukuni ne ko ya manta da sujada a cikin nafila ba walam yatazakkar hatta sallama bai tuna ba sai da ya riga ya sallama sai tuna ai ya bar ruku ko sujada wa qala sai ya kawaita. wala i'adatu alayhi babu sakewa dai a nafila ne ba in nafila ne ba matsala ba maganar sakewa bikhilatil farida sabanin sallan farilla in farilla ne a abadan shi inda ya bar rukuni zai sake yi wannan sallah har abada hmm. inda ya kawaita. in akwai mahallin talaki bai kubuce ba zai gyara sallah ne kuma mahallin talaki ya kubuce sallah ta ɓaci za a sake sabon sallah ne har abada amma kada an na fila ta amilan eh duk wanda yake nafila da gangan aw min min haraka'a ko ya bar raka'a ɗaya daga nafila da gangan aw da ko ya bar sujada amidan hmm. da gangan a ada abadan ya sake sallah har abada an gane ko su malikiya zuwa ka'ida suna da wata ka'ida wai nafila asalin ta mustahabi ne amma in mutum ya fara a shuru din nafila wajib in mutum ya riga ya fara ta dole zai ci gaba ko da azumi ne mutum azumin nafila mutum na yi sai ga ana walima sai ya karya ya yi laifi na dole sai ya rama sai ya jiya za kawo aya a dunkule wala tubdilu a'malakum kada ku bata ayyukan mawu. amma wannan malikiya ne suke da wannan fa'ida din tunda an samu hadisai da dama wanda manzo Allah ya dauki azumin nafila kuma ya karya saboda wasu tsoro ko manzo Allah bai yi magana ramawa ba an gane ku na'am an an ci a gana walima an gaishe shi kenan ya zai mutum da hankalin shi ba gaishe shi bai fada a walima علاش an so ga mai azumi ya kame harshensa wata ajiyar kwadari ya kame harshe daga mai wato manganin banza da kuma manganin da babu lada babu zunubi akwai maganar da in da ba lada ba zunubi to na magana ka bashi an gane kamar irin tsine ma iblis tsine wa iblis musahabi ne ko kuma ko jayis, eh, ibn jauzi ya kawo a cikin littafin sa ina ganin wani littafi na shi cewa gara wani ya kawo magana wani daga cikin salaf yana cewa wato da a samu da a samu a cikin fallon takarda na aiki a samu la'anar lawon iblis na shi a samu istighfari a cikinsa da a samu la'anar lawa iblis a ga abin da yi faɗa haka ilewa iblis moriya ne kawai iblis ka duba irin ta'addancin da yake ma addini sai ka dan more kace Allah ya tsine mai amma tsine mai tsine mai ainihin halal ne amma istighfari ba ko salati ga annabi musabi ko sunna ko to kaga istighfari abu ne mai kyau yanzu da ka bata ba kanka lokaci kai abin da in kai babu lada babu zanubi an ce man da yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut wanda ya kasance yana imani da Allah da za ta ƙarshe ya faɗa alkhairi ko ya shiru zagin iblis ya matsayinsa ya halatta amma akwai riba najeriya su kaya daga kwatano amma in na siyar a najeriya kawai na mai da kuɗi na ne haka gaba ɗaya ban samu kokobo a ciki ba shin dan sai kayan da zan mai da kuɗi na da kuma sai kayan da zan samu zan mai da kuɗi na hadari ba riba ba wanda ya kamata yi to shi na ga mai azumi ya kame bakinsa daga ainihin mai surutan banza a gani an so ga mai azumi kafin lisanihi ya kame harshen shi daga duk magana mara amfani magana da yake akwai haram a cikin shi da maganan da ba lada ba zunubi mutum zai fita salin halin watajilu qada'i ma fi zimmatihi min min as da kuma gaggauta ramuwan abin da ke wuyansa na azumi gaggauta ramuwan an so azumi mutum ya gaggauta ramawa kenan hal qada'u ramadan wajibu ne alal fawr ko alal tarafi ramuwar ramadan ramu wajibi ne na gaggawa kuma za a iya yin jinkiri yawa yin gaggawa mustahabi ne ko wannan kaulan na babu ja amma masu cewa wajibun ne alal qawl kenan wato bayan sallah kawai dole ne karama kenan da gaggawa ana idar da sallah kawai sallar lifi in karamar sallah shi ko ana idarwa bayan kwana ɗaya dole karama a gani sun kuma ce wajibun ne ala tarafi akan jinkiri ke na kana iya zuwa nan zai nan da wata uku wata hudu wata biyu wata shida wata takwas sannan karama na ba gane wannan to wannan ne abin da ya fara jaye wajen malamai saboda hadisin Aisha radiyallahu anha da ta ce akan bi ni azumin Ramadan amma ba zan samu ikon rama shi ba saboda manzan Allah yana bukata ta sai ta haƙura sai gab da Ramadan take ramawa kaga ne ya nuna ramuwar Ramadan ba wajen bane al-bawul an so ne a yi da gaggawa amma ba dole bane in kuma wani zurub ya zo kana iya barin ainihin gaggautawa wanda tabu na'am eh, ba kullum wajen ta yake ba amma shi manzo Allah rabon kwana a wajen shi ba wajibi bane zai iya zuwa ko da yana yana da bukatan ta tunda dai bai gaya maka eh ko a ba ba za ta sani ba zai zo ko da ko ba zai zo ba ba yi saboda ita ce dan mai kananan shekaru kakka tsawaita kakka tsawaita wannan magana bai ma da wani amfani wata tabu da kuma jeran tashi an gane wato gaggauta abin da ke wuyanka na azumi da kuma jeran tashi jeran tashi ana so in za a rama din an so a rama shi a jere wato kada ya zama kayi yanzu sai bayan kwana biyar ka sake rama wani kawai ka fara rama ka tafi a jira har sai ka gama an zo wannan ba dole bane ba so mai yau mai arfa? an so azumi ranar arfa ga wanda ba mai aikin hajji ba in kai ba mai aikin hajji ba ne to an so ka yi azumi ranar arfa so mai ashirin zulhijj an so azumin goma ga watan zulhijja shi ne azumin mai tasu'a azumin tasu'a tasu'a adin nan da ashura azumin ashura to an zo yin azumin goma ga watan zulhijja um, wannan na kwana goma nan ne kwana goma na zulhijja ne wannan an zo azumin kwana goma ga watan zulhijja na wa muharram an zo azumin muharram wa rajab an zo azumin tsofaffi azumin tsofaffi an so shi to wannan shine malamai suka yi istidraki a kakan shi cewa wannan azumi da ke na tsohudi babu nassin da ya tabbata bil hasali ma hadisan da suka zo kan shi ta ifai ne na ba ta gane ba a yin azumin tsofaffi an gane sai dai a yi azumin a yi azumin ainihin dattawa kuma masu masu samari an gane azumin tsofaffi babu to amma azumin sha'aban ba kaga daga sha'aban sai ramadan wannan azumin sha'aban shine ma manzo Allah ya yi an ce ba taba Aisha ba taba ganin annabi yayi azumi ya cika azumi yayi azumi sosai ba kwanaki masu yawa kamar wannan azumi shi wannan sunna ne amma mafi yawan mutane ba sa yin shi ba mafi yawan mutane na tsofaffin nan dai ake so a yi to baka ji an ce tsofaffi ba kai tsoho ne a ya kamata ka bari sai ka tsufa ma za ka yi dai har ya tabbata ma sai na ce azumin tsofaffi <laughs> yi wannan kuma su zo su ramadan a to ai yi shi akwai tabar wata ɗaya ba ba ta yin na sha'aban da eh, Ina maganar su ramadan su wannan eh in da azaba da yawa azabar da yawa ai suna san abin sosai ba wannan azabar masu yin shi suna da yawa wajibi ne ga ɗaliban ilimi a faɗakar da mutane ba wannan na sha'aba na darajar ɗin bai inganta ba ana yin shi sosai kuma shi ɗan cikin ikon Allah duk abin da bai tabbata ba ya fi gayyata mutane su yi shi na sai wanne wata ta ayyamin kulli shahari sannan kuma azumin kwana uku kowane wata shi ma a gane ko shi ma wannan musahabi ne wa karya malikun an ta kuna bida imamu malik ya kyamaci kada ya zamanto lokacin farin wata lisirari min at-tahdid saboda yana gudun a ce ya iyakance malik yana gudu a ce ya iyakance sai lokacin farin wata kawai abin da ya guda ke wannan ana kiran shi sabbin zari'a yana daga cikin asulun mai uzuli malik ya toshe kabani malik ya san azumi kwana uku duk wata yana da kyau amma tunda mustahabi ne idan mustahabi zai janyo bid'a ko mustahabi zai janyo haramun a hakura da shi mana ko yau idan abu mustahabi ne amma zai iya janyo wani banna a bashi shi na abin da malik ya kira sabbin zari'a kamar misali yanzu a Allah yana cewa cikin alkur'ani wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan kada ku kada ku zagi wa'annan wanda kafirai ke bautawa wanda ba Allah ba sai su kafirai su zagi Allah saboda ƙetare iyaka ba tare da ilimi ba su zagi Allah waye janyo asali zagin zagin gumaka ya halarta amma in zai janyo a zagi Allah ba sai a haramta shi min babin wasa'il alwasa'il laha ahkamul maqasid fa ma la yatimmu tarkul haram illa bi tarkihi ba tarku wajib abinda barin haramun ba zai yiwu ba zagin Allah haramun ne ka kafirci ne ma abinda barin haram ba zai yiwu ba sai an bar shi barin shi ya zan wajibi ma adda'ir al-haram ba huwa haram kun gane wannan ko to shi malik yana ganin azumin kwana uku duk wata ya halarta ko kuma mustahabi ne amma matsalar shi ne yana gudun jami'ai ce an iyakance irin dole ne sai ka yi kaza in baka yi ba to akwai matsala su kawo wasu dokoki kuma ne kama shi manzo Allah ya riga ya ce ya halarta annabi yana sha'awa yana faɗi da a ayi azumi sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bi malik yana ganin kada ce an iyakance kada abin ya zama to jahilai su ɗauka farin wata yana da wani daraja kila ana bauta mai da kila kaza kila kaza mafi alkhairi ko a janye dan kawai kaza duk da an san yana da kyau na ba gane ba shi ba shi kace yakan akan akan bar halal wani lokaci don kunya to ina kuma idan halal din zai janyo wani matsala misali mutum ya yana sha'awar ya sumbanci matar shi amma shi yana da matsala duk sanda yana hada jiki da matar shi kenan kawai zai rikice sai sun yi alaƙar aure yaya sai bari kuna nan wajen wato malik ya ce don tsoron iyakan cewa to amma ka gare hadisi ya inganta in kai ba za ka yi wannan ba abinda malik ke jin tsoron nan kai ba za ka yi ba da kaga abinda ke tsoron suke yayi shi kala hadisin dai sahihi malik bai inkarin ingancin hadisin ba malik ya amfani da sabbin zari'a ne don ya toshe kada musahabi ya janyo haram to kai in zaka iya tsara wannan abun baka da matsala yawa wa kaza siya wa tiskin shawwal haka nan imam malik ya kyamaci azumin sittu shawwal mafata an yulhika aljahil bi ramadan dan tsoron kada jahili ya riskar da shi da ramadan an gane wannan wasu daga cikin malika sun ce sittu shawwal mutabi an gane yawa daga cikin malikawa irin su qadi iyad da ire-iren sun mustahabbantar da sittu shawwal saboda imam malik ba wai ya hana sittu shawwal dan asalin sittu shawwal bai halarta bane sadu zari'a ne kamar yadda na gaya mana cewa abu yakan zama to yana da kyau amma in zai janyo zuwa ga wani barna sai a bar shi kuma malik ya ji tsoro ne dan kada tsoron ne kada jahili ya riskar da shi da ramadan to idan kai ba jahili bane ba idan ba za ka riskar da shi da ramadan daban sittu shawwal daban to yanzu wani aiki ya kamata a yi dan a dan a kubuta daga abin da malik ya faɗa malamai su ta karanta da jahilai akwai wani azumi ana kai sun shawwal manzo Allah ya kaɗai ya kuɗe ta akan shi shine annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam man fama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka mai da duk wanda ya azumi ramadan sannan ya biyar da shi da shi daga watan shawwal zai zama kamar wanda ya azumi tsawon shekara tsawon zamani kuna wannan ko kaga na wajen kakon nuna musu azumin suke shawwal ba fa ramadan bane ramadan daban shi daban ba kwa gani ma sai bayan sallah ake yi idan idan aka aka idan da sallar idi za a dan za a dan ba za a yi azumi ranar idi na sannan bayan kwana ɗaya bayan shi sannan da ranar biyu za ka iya yin kayan ka ne ka shi ka bambanta shi da ni ramadan da ramadan to in aka wayar da kawo mutane shi kenan anan malik bai ce bid'a ba cewa bid'a ne wani ne a nan garin Kaduna ya kara da sunan Malik idan ka gamu da ɗalibin shi ya ce ma haka ko muridin shi idan ka gamu da shi ya ce ma zuttu shawwal Malik ya ce bid'a ne kace kawo ma a littafin a wani littafi Malik ya ce zuttu shawwal bid'a ne an gane wannan babu sai da babu inda ya ce bid'a ya ce jin tsoro kada jahiliya ya riskar da shi da Ramadan sannan Malik ya ƙara faɗin wasu illolin an gane ya ce bai san ɗaya daga cikin salaf ya yi azumin sita shawwal ba bai san ɗaya daga cikin salaf ya yi ba eh to tunda dai bai san ɗaya daga cikin salaf sun yi ba wannan ma wani illa ne ko sannan kuma menene sannan bai ga ɗaya daga cikin malamai a madina sun yi ba a gane aikin mutanen madina to sai zama a madina kuma akwai wanda ba su karwaito hadisin sun yi kayan su akwai wasu daga cikin ai sun su ta shawar din nan na bata gane wannan to malik da ya ce bai sani ba shi ne bai sani ba rashin sani shi baya nuna ko babu a gani? to kusan kuma da yake yana jin tsoron kasancewar shi bid'a bai san ɗaya daga cikin salaf yayi ba kuma yana jin tsoron kasancewar shi bid'a to shine ɗaliban malik suka ja layi a matsayin bai san ɗaya daga cikin salaf yayi ba ya ce wannan maganin ba ta irin su ƙazi iya irin su ibn abdulbar irin su baki wannan magana a cire ta sannan kuma yana jin tsoron kasancewa tsoro yake ji ba wai ya tabbatar bane ba yana abin zan iya jin tsoron abu ba haka bane jin tsoron da malik yake malik ya cire ta hadisi ya inganta an samu wasu yi kuna da wani ko to tun da an samu wasu yi to shi sa ɗalau malik ba sa ma son su ambaci wa'annan biyu don wancan nan, ai daga cikin illan ne kawai guda ɗaya shine makafata hanyar haka har jahil fi ramadana to shi kadai zaka ɗaliban suna ambatawa ba sa ambata saurin don ba su da ba tare da shi akan wannan don kusan ɗaliban shi ba suna mai bane ba suna takalibi da shi bane ba su yarda da wannan magana na malik suna ganin wannan magana na malik kuskure ne kada ma su ringa yi kai toshi to na ji wannan cewa ai ɗaliban malik don wani ya ce ai wannan ra'ayin ya kamata ce ɗaliban malik sun ambaci illolin gaba ɗaya illolin guda uku da malik ya faɗa me yasa suke ambaton guda ɗaya shi suna cewa wannan ai ba illa bane cikakke juzu illa ne wannan ba illa ai ya kamata a ambaci illan duka to ɗaliban me yasa ba su ambatan illan duka cewa da yayi bai san abin ya tabbata daga annabi ba ya tabbata daga annabi ɗaliban masu yadda ya tabbata bai san wanda daga cikin salaf yayi ba akwai wanda daga cikin salaf wanda suka yi ko imam malik ya ce al-hud al-hadith hujja bi nafsi shi hadisi ko da ban san wani yayi aiki da shi karan kanshi hadisin hujja ne bi nafsi zai iya yi wa hadisi ya inganta amma ba a ruwaito mana wanda suka yi aiki da shi ba saboda ana ganin hadisi ya riga inganta sai an gaya mana wanda suka yi aiki da shi yanzu duk wani hadisi ne ya gaya mana wanda suka yi aiki da shi Imam shafi na ganin ingancin hadisi shine aham ko da ba mu san wanda suka aiki da shi ba an gane wannan cewa babu wanda suka aiki da shi malam abota ta ka'ida wai adamun naƙal laisa naƙalar lil adam rashin cirantowa ba kuma ba an ba ya ciranto mana cewa babu bane kamar ce ban san wani da ya ban san wani jiya da ya karatu a wannan wannan unguwan ba jiya da aka yi ruwa ban san wani majalisi da aka yi karatu ba ni ba sani ne. zai yiwuwa da ake ruwan nan ma akwai majalisoci da yawa da kai karatu shi ne adamun nakal laisa nakalan lil adam ni dai ban sani ba rashin ciran rashin sani din baya nuna kuma babu shi ku gane shi yasa wannan juzu illa din malaman sun riga kasa akwai abin da ma kasancewa bai ma dace ma a yi kai toshi ba to wannan cewa laisa kullu dalilin ja'a mu'tabara illa dalilun lahu hazu minan nazari ba kowane dalili da ya zo ake lura da shi a matsayin dalili ba wannan magana da malik ya faɗa da kaga ɗaliban sun shiru ba dalili ba ne sai dai dalili wanda yake da wani rabo wani nazari wanda ya kamata a duba shi to wannan dalili bai ma dace a duba shi ba an gani shi za a ɗaliban malik zai kawo wannan abu an gani saka hadisi ya riga ya inganta hadisin sun shawwal sannan an samu sahabban da suka ruwaito shi sannan an ruwaito sahabban da suke aiki da wannan hadisin daga cikin salaf in ka ce amal al madina ya kamata amal al madina akwai amal al madina za ki aiki da shi shine akwai amal al madina ma uku al ijma wanda ya zama to a mutanen madina gaba ɗaya ba su yi aiki da shi ba A gane to ya zama kamar hadisi kenan shi ma ba a taɓa ganin tun daga zamanin manzo Allah ba san wani wanda su aikin su ma saɓanin wannan to shi da akwai bayanan da malamai suka yi na'am الإنجيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تغير بطاهر طاهر ruwan da ya canza da mai tsarki shi ma mai tsarki ne ba ruwa in ya canza da abu mai tsarki shi ma mai tsarki ne hmm. gairu tafus ba mai tsarkakewa ba ne samalu fil adat ana aiwatar da shi a cikin al'ada hmm. wala samalu fil me ma'ana ana aiwatar da shi a cikin al'ada ana yin dafa dafa da shi ana wanke kwanuka ana sha ko irin wannan ne ma'ana ana aiwatar da shi a cikin al'ada inda ruwa ya canza inda ruwa ya canza da mai tsarki kamar ya canza da kunu kunu mai tsarki ne ko ya canza da zoɓo ko ya canza da da nono wannan ruwa ɗahirun ne gairu tahur gairu mutahhir yusta'malu fil ada ana aiwatar da shi ga al'ada wala yusta'malu fil ibadat ba a aiwatar da shi a wajen ibada nan ce ibada a nan wajen ba za a yi wankan janaba da shi ba ba za a yi wankan al'ada da shi ba ba za a yi wankan juma'a da shi ba ba za a yi alwala da shi ba tunani to ne nan wala yusta'malu fil ibadat kenan wal mutaghayyir bin najas amma wankan jin dadi ba za a yi to ruwan da ya canza da najasa ba shi ba najasa ne kaulan wajidan dan Allah ya ce manzan Allah ya zo da Allah ya turo manzo Allah daga cikin aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith daga cikin abin da Allah ya turo manzo Allah yayi ya halarta mana abubuwa masu dadi, masu tsarki ya haramta mana datti najasa so najasa khabith ne annabi ya zo don ya haramta khabith ba a yin alwala da ruwan da ya canza da najasa launin ya canza ɗanɗano ya canza ko wari ya canza la samar fi shay min al'ada ba a aiwatar da shi a cikin wani abu na al'ada a wajen ibada yawa na wala fi shay min al'ibada to irin wannan ruwa wanda ya canza da najasa ba a aiwatar da shi a cikin wani abu na al'ada ba za a dafa abinci da shi ba ba za a wanke kwanuka ba ba za a kwaba gari da shi ba ba za a yi wankan jin daɗi da shi ba shine al'ada nan ko kuma wani abu daga cikin ibada duk ba za a yi da shi ba shine ba za a yi wankan janaba da shi ba za a yi alwala da shi ba ba za a yi wankan al'ada da shi ba ba za a yi wankan juma'a da shi ba wa idza tagayyara ma huwa fi qarari min qarari idan ya canza idan ruwa ya canza da abin da yake matabbacin sa matabbaci me yake nufi da matabbaci shine abin da mai alal yake cewa bima yufariquhu galiban idan ya canza da abin da yake matabbaci wato inda ruwan yake idan ya zama to inda ruwan yake bugowa sai ya canza da abin da ke wajen kamar kasar wajen ila turbayar ja ne to ruwan na bugowa a turbaya ne sai ruwan shi ma ya zama ja walmir hmm. da gishiri wato matabbacin ruwan inda yake bugowa gishiri ne sai ruwan ya zama yana da ɗanɗano na mai ɗanɗanon gishiri kamar ruwan Legas, tekun Legas. an gane wannan tekun Legas baya shawarwa saboda ruwan gishiri ne to amma kana iya ɗiba kai alwala da shi an gane tunda ya canza da maguwa min karari wa nura da kuma nura fara ƙasa aw bi walla da min ko kuma ya canza da abin da ya haifu daga ruwan ruwan ne maman shi ruwan ne ya haifar da abin kamar kainuwa ya tsiro a cikin ruwa hmm. kun san ba wajen na cewa kainuwa da shan Allah a ƙa'ida, babu wani shuka da zai fito akan ruwa ba ƙasa sai kai nuwa za ka ga shi kawai akan ruwa babu ƙasa da a ce ga ainihin saiwa ya kama ƙasa ba root kawai akan ruwa zai rayu an gani kuma wannan akwai wasu hikimomi sosai da sosai sai za ga cewa ga wani shuka nan ya rayu akan ruwa za ga malamai ƙwararru wajen likitoci za su duba to tun da ya rayu akan ruwa zai yi amfani wajen magani kaza da kaza da kaza an gane wani ko to sun raka shi kainuwa Allah ne ya dasa shi to kai ma Allah ta'ala na iya na iya ka ba tare da wani mutum ya ya yi wani abin ba Ta gane ku abin da ya haifi daga gare shi kamar kainuwa a butulin mu a gane kainuwa yellow ne a blue ne abin green da ya zama green sai ruwan sai ya daɗe akwai kainuwan da yawa a cikin ruwan sai ruwa ya zama green gaba daya irin na kainuwa ɗin kawai za ku yi alwalan ku za ka yi alwala da wannan ruwa din duk da ya canza da launin ruwa ɗin ko kuma da tsawon daɗewa ruwan ya daɗe a tsaye ruwan ya daɗe haka sai ya gamba kuka ko ruwan ya daɗe a tanki sai ya yi mai tsatsa to wannan tsatsa a likitanci ne kawai zai cutar da kai zai iya janyo ma kansa in kana shan ruwa mai tsatsa To amma kuma ba haramun bane ka yi alwala da shi za ka iya alwala da shi ko da kaga ruwa a tanki ya canza in dai tankin ne za ya canza daɗewa ne a tankin ya za ya jirkita ba komai to irin wannan ruwa baya cutarwa a bangare na mai na ibada amma a bangaren lafiya ba zai cutar ana iya amfani da shi ga al'ada da ibada Za ka iya wanke kwanuka da shi Za ka iya kwaba gari ka kwaba gari da ruwan da ya ganza kuka to wanda ya tsatsa kaga likita irin ya duba in ya sama microscope ila ka ga wasu irin alƙunci irin ƙwayoyin cuta wanda sai sun firgita ka an gane wannan ko saboda a babin likitanci sai an tambayi likitoci fasalu a halar zikir in to amma a babin ibada za ka iya alwala da shi wankan janaba da shi wankan juma'a da shi Allahu a'lam alaikum salam ko da abu da kamar me eh, da ya daɗe a wajen zai tasiri a kan shi eh, da ɗaya ne ko natural ne ko artificial sannan idan ruwa idan ka ga lokacin rijiya yana kusa da shadda sai ga lokacin rijiyar ruwan na ɗan to wannan baya hana amfani da shi ba matsala yana kusa da akwai tasirin mu'amala kusa da shadda har zai ga na dan daukan wani alama ne salo ba komai wani lokaci za ka ganye ganye ya tsira yawan fadawa cikin rijiya ganyen yana fadawa zai ga kana dan da kana ta sa'a ba zai ka ji dandanan wannan ganyen ba komai ba komai za mu yi bayani nan gaba idan da jaza kaɗan ne ruwan na da yawa bai canza shi ba makaruhi ne amfani da shi ya ga ya kasa kawai a kaga akwai matsala wannan ya zuke a fili da dole a mataki sai dai ruwan kaɗan ne na bohol nan ina zo ba za a rika eh. a gyara shi ko wa alaikum eh, ba matsala ai kwado dabar ruwa ne shi kwado tun da dabar ruwa ne ba wani matsala a cikin shi duk abin da kuna kaji wani wani ɗanɗano wani na kasancewar kwadi a wajen ba komai za ka yi amfani da wani ruwa ɗin sirif din za a ci ko ba za a ci ba wani sabanin da malamai suka yi a kanshi shi da aka ce huwa ta horo ma huwa wal mai tatu hudin nan kuna malamai sun buga kai sabbobi kamar kwado shin ana cin kwado aka ce manzan Allah ya hana kashe kwado da ya hana kashe kwado to ya za a yi ba a kashe abu ba a ci shi tun daga an ce ba a kashe wato ba a ci wanda ka ce a ka a kashe shi amma ya mutu kawai to ka ci to matsala ne wanda malaman fiqh suka daddare suka tattauna akan shi akan shi amma in muka duba umumin hadisi annabi ya ce tunda ya ce wato alhillu mai tatuhu in kwado ya mutu kawai kana sha'awa sai ka sa ma farfesun kwadi eh, ya danganta ya danganta akwai kwadon da ya mafi yawan rayuwar shi kashi in cikin ruwa ne kaɗan da yake da mutuwa wajen akwai wanda kuma yana rayuwa 50 baya rayuwa a wata eh. balle yana nan da kan kuma shi bai rayuwa ma akwai zuwa ma waje zai a cikin ruwa amma ya idan an jefa su ruwa bai za su rayuwa ko abin nan abuwa eh to ruwa bane agwa eh. ruwa ce sanin ma eh. shi ma shi ma dan ruwa yayi baka da matsala ka ganshi kawai ko da kaga yi kama da dan ungon ku ba fada bane ba akwai malamu abin da kan gaji a cikin sharhin aqrabul masalik sharhin aqrab an kawo insanul ma mutumin ruwa ka shi mutum ne sosai amma yana dan bambanci wajen yanayin hannayen shi da kafafuwan shi saboda yana da mu'amala da ruwa sai kafafuwan shi da hannayen shi ba irin naka bane yau an yi shi daidai da inda inda zai rayu a cikin ruwa ne in ka ganshi da wannan sifa tabbas ba dan adam ne amma fa ba wai dan adam na waje bane yake zuwa ruwa in na waje ne yake mu'amala da ruwa to kaga wannan kaci shi kaci mutum ne to amma dan adam ne amma Allah ya halice shi rayuwar shi gaba ɗaya cikin ruwa yake an gane to wannan ka kama shi kawai kana iya zabba haji abin da wanka kai gida a yi farfesu wurin siffar kifin za ka da siffar jikin mutum duka ka ai ai wannan siffar duka kawai duk dabbar ruwa ne ai an ce alhillu mai sato shin kwaɗan ruwa ne aladan ruwa ne har alade na ruwa jaki na ruwa duk abin an ce da abin da kika tudu akwai shi a ruwa jaki na ruwa aladan ruwa menene na ruwa kare akwai kare ma na ruwa to duk wannan kawai ba magana bincike kawai za ka ci kayan ka amma in na tudu ne kaga bayan halitta ka ci an gani? ina eh, shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk